بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ۖ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin suratul hujurat jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta uku a yau kuma za mu tashi a farkon aya ta hudu inda ubangiji ta ke cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun wato wannan shine ladabi na uku wanda ubangiji ta'ala ya koya wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su yi wa manzon Allah jiya mun karanta guda biyu ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bai ne Allahi wa rasuli wato kada ka wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka yi na addini ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tsara maka kar ka zo da wani abu wanda bai zo da shi ba a cikin addinin musulunci idan kai haka ba kai masa ladabi ba ladabi da nuna kana son sa shine ka bi shi sau da kafa a cikin al'amuranka na addini ladabi na biyu ubangiji ta ce la tarfa'u kun fawqa sautin nabi kar ku daga muryanku sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada idan kuna magana da shi ku dinga bayyanar da maganan kamar yadda kake bayyana magana a gaban abokinka wannan ko muka ce manzon Allah yana raye haka ne kuma har bayan ya rasu haka ne dole kai masa tsa'a dole kai addininka irin yadda ya tsara sannan kuma idan ka je kabarinsa ba a yadda ka ɗaga murya ka dinga hayaniya ba dole ka kaskantar da muryanka lokacin da ka je ziyara to ladabi na uku shine wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake koya mana a wannan aya wato shine idan zaka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kira shi irin yadda ake kiran gama garin musulmi kar ka kira shi da gayan sunansa sai dai ka kira shi da annabtansa ko da manzuncinsa ka ce ya rasulallah ko kuma ya nabiyallah kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa irin wannan kira a cikin alkur'ani ya ayyu nabiyu ko ya ayyuhar rasulu ya kai manzo ko ya kai annabi amma alkur'ani daga bakara hannasi ba inda Allah ta'ala ya ce ya Muhammadu sai dai ya Nuhu ya Ibrahim amma bai ce ya Muhammadu ba sauran annaba kan kira su da sunansu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai kiransa dai sai dai ya ayyuhan nabiyu ko kuma ya ayyuhan rasulu sai dai in labarinsa dai bayar kuma wannan ya ce muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء amma ba kira ba. to a yau wani ya zo ya ce zai kira manzala sa sama da gayan sunansa ya ce ya muhammad to ya yi rashin ladabi ko shakka babu ubangiji ta'ala zai masa raddi wato larabawan ƙauye idan suka shigo madina sai su dinga manzon allah sa sama irin wannan kiran su zo kofar gidansa ko bayan gidansa suna cewa ya muhammad ukhruj ya muhammad muhammadu ka fito ka fito wannan abu babu ladabi a cikinsa to ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat waɗanda suke kiranka a bayan ka suna cewa ya Muhammad da gayan sunanka aktharuhum la ya'qilun mafi yawancinsu ba sa hankalta wato ba su da cikakken hankali ɗari bisa ɗari ma'ana akwai wauta a tare da su inda suna da hangen nesa da tunani da ba su kira ka da wannan gayan sunan ba walau annahum sabaru da da su yi haƙuri ma hatta ta huruja ilaihim har ka fita zuwa gare su da kana khairan lahum da wannan ya fi musu alkhairi da da su yi haƙuri ba za su maka sallaman ba ma su zauna a ƙofar gida har sai lokacin fitanka ya yi da hakan shi ya fi idan ka je wurin malamin ka za ka ɗauki karatu a zaurinsa ba za ka zo ka ajiye littafin ka ka tura yaro ka ce a kira maka malam ya zo ya baka karatu ba in kai haka ba kai wa malam ladabi ba to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji ta'ala ya ce ba maganan ma su kira ba da shiru ma suka yi suka zauna suka jira da hakan ya fi musu alkhairi abdullahi bin abbas yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ya samu wani saurayi a madina na ce masa ka zo manzala sassama ya rasu ka je mu bi kan manya-manyan sahabban nan mu ɗauki ilimi sai wannan saurin ya ce masa haba yaron yanzu ga manya-manyan sahabbai yaushe za a saurare mu mu yaushe za mu yi ilimin da za a ce har a buƙaci ilimin a wuri mu ga su abubakar da umar da usman da sauransu abdullahi bin abbas sai ce sai na ga wannan ba abokin tafiya ba ne sai na ƙyale shi sai nake ta bin kan sahabban manzon allah sassalama ina zuwa ina ɗaukan ilimi a wurinsu idan ya je wajen wani daga cikin sahabban sai ya ce masa haba ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ka aika mini ma da dan zo da ka zauna a gidanka ka aika mini dan zo sai ya ce masa inna ilma yu'ta wa la ya'ti shi ilimi zuwa masa ake ba shi yake zuwa da kansa ba yace wani lokacin yakan je kofar gidan mutum ya jira shi ya fito don ya ɗauki ilimi har ya zauna a kofar gidan don malami ba a masa sallama in dai karatu aka zo yi sai dai wata bukatan da ba yace sai ya zauna a kofar gidan har bacci ya dauke shi har kura ta zo ta bule shi ta lullube shi malamin ya zo ya fita daga gidan ya tafi wani wuri ma bai san cewa yana kofar gidan ba magobe ma idan ya zo haka dai saurara sai lokacin da malamin ya fita to wannan tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wa'annan sai Allah ta'ala ya ce musu mafi yawancin su ba su hankalta da suna da tunani da ba za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kiran ba amma duk da haka ubangiji ta ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ya gafarta musu abin da suka yi rashin shina ne lokacin ba a saukar da wannan dokar ba su kuma tunanin su bai kai ga hakan ba sai Allah ta ya ce ya gafarta musu sannan kuma ya ji kansu ya ji tausayin su wannan ayar ta sauka akan su wa'annan larabawan ƙauye maimakon su ce ya rasulullah ko ya nabiyallah sai su dinga cewa ya muhammad an ce wata ran wasu daga cikin laraba sun haɗu suka yi mitin sai suka ce ku zo mu tafi wajen wannan mutumin da yake da'awan cewa shi annabi ne idan annabi ne shi fananu as'adun nasibi mu za mu fi moransa fiye da kowa kasancewan ɗan ƙabilan mu ne in kuma sarki ne to sai mu rayu a gefensa za mu ji daɗi ma'ana in ma sarauta yake nema ya samu sarauta muna kusa da shi in kuma annabi ne ma dai muna tare da shi shikenan zaid bin arqam yace sai na je wajen manzo Allah sallallahu sai na bashi da labari nace ga abun da na samu mutane suna tattaunawa ya gama bayanin sa sai gashi mutane sai suka zo tun daga bayan gida basu basu basu tura ma a musu sallama da manzo Allah sallallahu ta bayan gida suka dinga kiransa suna cewa ya muhammad ya muhammad muhammadu muhammadu ka fito to shine ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayan innal ladina yanadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun masu kiranka da gayan sunanka a bayan gida mafi yawancinsu ba sa hankalta wato da suna da zurfin tunani da ba su yi wannan ba sai wannan ayan ta sauka manzala sassama ya ce wa zai dubinu arkam yi gaskiya tunda ya faɗi magana kuma maganan ta dace da ainihin ayar alkur'ani to wannan shine ladabi na uku da ya waje ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kira shi daga sunansa ka ce masa ya Muhammad sai da ya Rasulullah ko ya Nabi Allah kuma a lokacin da yake raye da kuma yanzu saboda darajar Manzala sallallahu ta wuce nan mutum ko babansa da zai kira shi daga suna sa sai dai ya ce baba haka nan sa sai dai ya ce baba da zai kira shi daga suna sa ba ko mahaifiyarsa to ballantana manzon Allah sassama wanda ya fi iyaye daraja sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ce, “Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, in ja akun fasikun bi ba’in” idan fasiki ya zo muku da labari fata bayyanu ku binciki labarin kafin ku dorar ko ku yi aiki da shi an tusibu kauman bi jahalatin domin kar ku je ku cutar da wasu mutane a cikin rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari kuna masu nadama akan abun da kuka aikata idan mutum ya zo maka da labari ba amincece ba ne ɗari bisa ɗari to kar ka tsorar da labarin sai ka bincika in ba haka ba za ka zama makaryaci kar ka yi aiki da wannan labarin sai ka yi bincike in ba haka ba za ka je ka cutar da wani ba tare da haƙi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala yana shiryar da mu a nan wato yadda za mu yi mu'amala da 'yan uwanmu idan kowace magana za ka karɓe ta to ba za ka zauna lafiya da 'yan uwanka ba wani haka kawai zai je shirya sharri sai ya zo ya faɗa ya ce wani ya zage ka ko wani ya ci mutuncinka ko ai wani ya ce kaza da kaza da kaza idan ka ɗauki wannan ka ce za ka ɗau hukunci sai ka je ka cutar da mutumin da yana jin nauyinka yana ganin mutuncinka ba zai iya zaginka a bayan idonka ba daga baya kuma ka zo ka yi nadama ka cutar da shi ba tare da haƙƙinsa ba amma in kan da za ka yi bincike sai ka samu al'amarin ba haka ba ne ko kuma lamarin haka ne amma an ƙara masa gishiri kalman da ya faɗa daban abun da aka zo aka gaya maka daban amma rashin bincikenka sai ka ɗauki abun da girma ka je ka ɗauki wani hukuncin da ba haka ba ne za ka je ka zalunci wani daga baya kuma ka zo ka yi nadama to shi yasa ubangiji ta'ala ya ce idan Fasik ya zo maka da labari to ka tabbatar da labarin kafin ka ɗorar ko kuma ka yi aiki da shi wato ba kowa ake karɓar labarinsa ba kai tsaye akwai wanda sai an yi bincike kafin a tabbatar duk labarin da kai shakkansa to ka yi ta tabbuti kafin ka tsorar da shi ka tabbatar da shi kafin ka tsorar da haka wannan ayar tana nuna mana kafin mu zo sabon nuzul ɗinta tana nuna mana cewa ana karɓar labarin mutum ɗaya wato mutum ɗaya in dai adali ne ya zo ya baka labari to za ka yi aiki da labarinsa in ba adali ba ne ka nemi tabbacin labarin in ya zama tabbas za ka yi aiki da shi da wannan ne malamai suka ce ya halatta a karbi khabarul wahid wato hadisin mutum ɗaya wasu ne daga cikin malamai suka ce idan mutum ɗaya ya kawo labarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za karba ba wasu suka kayyade shi da aqida suka ce la ba a karban khabarul wahid fil aqaid a cikin aqidu wannan kuma yan bid'a ne suka kawo wannan mu'tazila da su khawarij domin su lalata aqidu da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'ummarsa sai suka ce ai mutum ɗaya ne ya kawo labarin ya zamu yi mu gaskanta shi sai an samu mutane da yawa hadisi in ya tabbata ko sahabi ɗaya ne ya faɗe shi wannan hadisin za a yi aiki da shi sannan wasu ko daga cikin fuqaha malamin fiqihu kaman hanafiya suka ce ba a karɓan khabarul wahid fi ma ta'ummu bihil balwa ba a karɓar labarin mutum ɗaya a matsalolin da sun shafi kowa da kowa suka ce ya za a yi abin da ya shafi sallah ko azumi ko zakka ko bin iyaye a ce mutum ɗaya ne zai ruwaito hadisin ai wannan ya shafi kowa da kowa suka ce ba za a karɓa ba da wannan su ma suka bar hadisai da yawa ingantattu suka yi ƙiyasi amma zance mafi inganci ana karɓan labarin mutum ɗaya ko hadisin da mutum ɗaya ruwaito shi matukan an amince da shi ko da mata ummu bihil balwa ne ko da abubuwan da wato suka shafi kowa da kowa kamar sallah dalili akan wannan shine lokacin da manzala sallallahu ya tafi hijira daga makka zuwa madina ina kallon baitul ya yayi sallah ba babu dama ya fuskanci ɗakin kaba amma yana son ajiyar masa da alƙiblarsa ɗakin kaba sai ubangiji ta'ala ya juyar da alƙiblan ta koma ɗakin ka'aba sai ya yi sallan azahar ya zo ya yi la'asar ya yi sallan azahar a masjidu bani salma shine masallacin ƙiblatin ya yi sallan la'asar a masallacinsa wato raka abin yana fuskantar ka'aba ya yi magariba ya yi isha har aka zo asubahi su mutanen kuba ba su da labarin an juyar da alƙibla suna kallon baitul maƙadi suna sallah suna kallon arewa maimakon su kalli ainihin kudu domin kudu nan ne ainihin kaba take to suna sallan asuba sun yi raka'a ɗaya sai wani mutum ya taho daga madina ya same su suna kallon arewa su san kudu ake kallo sai ya ce musu jiya an saukarwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi an ce ya fiskanci ɗakin ka'aba saboda haka ku kewaya ku fiskanci ɗakin ka'aba nan ba su yi wata wata ba sai suka kewaya sai suka fuskanci ɗakin kaba gaba ɗayansu maimakon da suna kallon arewa suka dawo suna kallon kudu to wannan shi yake nuna ana karɓar labarin mutum ɗaya mutum ɗaya ne ya gaya masu hadisin amma sun yi sun yi aiki da shi to hatta su hanafiya da suka ce ba za a yi amfani da labarin mutum ɗaya ba sai suka je suka yi amfani da hadisin da mutum ɗaya ruwaito shi sannan kuma ba'ifi suka warware ka'idansu kuma fi ma ta umu bihil balwa'in wato cikin abin da ya shafi kowa da kowa shine hadisin ta dariya hadisi ya zo cewa idan mutum ya ta dariya a cikin sallarsa alwalarsa ma ta warware zai sake alwala ya sake sallah wannan hadisin da'ifi ne mafi yawan malamai ba su tafi akan wannan matsalan ba saboda hadisin bai inganta ba idan kai dariya a sallah da gangan sallanka ne ta ɓaci amma alwalanka tana nan to kaga wannan hadisin ba'ifi ne sannan kuwa sun kafa dalili da shi a matsalan da ta shafi kowa da kowa ita ce matsalan alwala in ja'akum fasiqun fata bayyanu. idan fasiki ke zo muku da labari wanda ba ku yadda da shi ba to ku binciki wannan labari din an ce sababin nuzul na saukar wannan ayan wato shine lokacin da manzo Allah sallama ya yakin banul mustaliq bayan an je an yi wannan yakin sun karbi musulunci shikenan sai ya tura musu wani mutum ya je ya karɓo zakkan wannan garin wannan mutumin hautarwa ya zo shine alwalidu bin utuba ibnu abi mu'aydin ya je ya karɓo zakkan waɗannan mutane shikenan sai ya tafi zai karɓo wannan zakkan to su kuma waɗannan bayan Allah sun ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo musu ɗan aike zai zo ya karɓi zakka sai suka yi farin ciki da wannan abu saboda girmama wannan umarnin shikenan sai suka haɗu suka fita bayan gari za su tarbi shi wannan ɗan aike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne yana tafiya ya tinkari wannan garin sai ya hango jama'a runduna guda suna tafowa sun yi kansa shikenan sai shaidan ya ce masa waɗannan mutanen fa sun zo su yaƙe ka ne za su gama da kai ne shikenan sai juya kawai sai tsorita sai juya da ya juya sai je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi babu zakka babu sadakan da aka tura shi ya karbo sai ya ce ai mutanen nan banul mustalik sun hana sun ce ba za su ba da ainihin wannan zakkan ba manzala suma sai fushi akan wannan har manzala sa ya yi niyan cewa zai tura runduna na yaƙi a jiya yaƙe su domin wannan yana nuna sun yi ridda kenan sun bar addinin musulunci hukuncin su shine hukuncin kisa manzon Allah yana wannan shirin mutane suka ji labarin cewa wannan bawan Allah ya koma bai iso ba sai suka taho sai hankalin su ya tashi sai suka ce ko dai manzon Allah sa ya yi fushi da su ne ya rubuta wa wannan bawan Allah takarda ya ce ya dawo sun fasa ma a karbi zakka din shi sai suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullah ka aiko mana dan aike sannan kuma ya juya ba mu gan shi ba manzon Allah sama ya ce a ah, an ce kun hana kun hana zakka sai ce a'a sai suka ce mu ma bai iso mu ba ya ce an ce yana zuwa muka shirya jama'a za mu tarbe shi don girmama al'amarinka amma shi kuma sai ya juya to kaga daga nan sai ya bayyana cewa wannan bawan allah bai ƙari saurin ba ma ya zo da wani labari ne labarin da ba haka yake ba kuma har sahabbai sun yadda manzon allah ya yadda da wannan labarin har yana ƙoƙarin shirya runduna ta yaƙi za a je a yaƙe su to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan ya ladina amanu in ja'akum fasiqun naba'in fatabayyanu a wata qira'an fatathabbatu duk ma'anar sa ne ku binciki labarin kafin ku yadda da shi in fasik ya zo muku da labari ko wani wanda ba ku yadda da shi ba sannan a wata riwayan manzala sallama kafin ya shirya shirya zai yaƙe su amma sai wani tunani sai ya tura ɗan aike tura Khalid bin Walid tare da runduna na mayaka amma yace masa kada ka yi gaggawa idan ka je ka bincika tukun ka tabbatar labarin nan haka yake mutane nan sun yi ridda ko kuma ba su yi ridda ba in sun yi ridda ka yaƙe su in ba su yi ridda ba kuma ku dawo Khalid bin Walid da ya tafi da wannan rundunan sai tsaya a wajen gari sai ya tura NCID wato masu leƙen asiri su je su bincika ya halin mutane yake shikenan sai suka je da daddare suka shiga garin suka laɓe a wasu wurare kawai kenan da asuba sai suka ji ana ta kiran sallah kuma suka ga ana ta yin sallah zahar ma haka la'asar ma haka sai suka ga mutane nan suna nan akan addinin su sai suka da suka gaya Khalid bin Walid cewa gashi gashi mutane nan fa suna nan akan musuluncin su ba sun yi ridda bane to shine Khalid bin Walid ya same su yace musu ga labarin da ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sam al'amarin ba haka bane shikenan suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masala suka bashi labarin cewa ga yadda al'amari yake sun ji labarin dan sakonsa dai zo kuma sun yi niyan su tarbe shi amma sai suka ji labarin kuma ya koma amma ba wai sun yi ridda bane sun bar addinin musuluncin su kuma su ba su hana wato ainihin wannan zakan ba to shi yasa ubangiji ta'ala sai saukar da wannan ayan ya ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku wadanda kuka yi imani in wani fasiki ya zo muku da labari to ku tabbatar da labarin kafin ku tsorar an tusibu qauman bi jahalatin domin kada ku je ku cutar da wasu mutane da ainihin jahilci mana a bisa rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum najimin sai ku wayi gari kuna masu nadama a bisa abin da kuka aikata yanzu da manzala sassama ya tura runduna wannan aje a yaƙi garin da musulmai aka je aka yaƙa ko shakka babu za a yi nadama to shi yasa idan wani mutum ya kawo maka annamimanci yace wane ya zage ka ko wane ya ci ka to karka ka ce zaka zagi wannan mutumin ko ka ci mutuncinsa ko ka dau mataki ka tabbatar da wannan labarin fatathabbatu fatabayyanu inji ubangiji ta'ala hakan din ya faru ko bai faru in zaka iya tinkaran sa ka tinkare shi wane kai ne kace min kaza da kaza da kaza shikenan in bai fada ba zai ce maka bai fada ba in ya fada kuma zaka fahimta ko ka sa a bincika maka kafin ka tsorar amma idan kowane labari ya zo maka zaka gaskanta ko shakka babu za a haɗa ka rikici da aminanka da maƙwabtanka da iyalanka da kowa da kowa ba za ka zauna lafiya da shi ba domin wasu haka Allah ya yi su wato annamimai ne kokarin haɗa faɗa kawai da munafurci shine aikin su saboda ba su da aikin yi su je su zauna su zauna a nan ai wani ya ce maka kaza su tafi can wani ya ce maka kaza su je can su ce wani ma ya ce maka kaza shikenan sai mutane su waye gari suna ta faɗa ba su san menene laifin da suka yi wa juna ba to a ka'ida na musulunci ba za ka tinkari mutum da faɗa ba don wani ya zo ya ce wani ya yi maka kaza sai ka tabbatar da cewa wani ɗin ya yi haka idan har ya yi maka wannan kana da daman kuma ka rama iya gwargwadon abun da aka yi maka iya gwargwadon abun da aka yi maka karama idan karama ba ka yi zalunci ba amma da za ka yafe kuma hakan shi ya fi a wajen ubangiji subhanahu wataala saboda Allah ta'ala ce wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin idan aka cutar da kai kai ma ka cutar gurgudun yadda aka maka baka yi yi zalunci ba adalci kai amma da za ku yi haƙuri ba kuraman ba ubangiji subhanahu wataala yace hakan shi yafi alkhairi sai Allah ta'ala yace واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhallazina wa'lamu anna fikum rasulallah ku sani a cikin ku fa akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ga wa sahabbai wannan magana ku sani a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne ku girmama shi fa'azzimuhu wa waqiruhu wa ta'addabu ma'ahu wanqadu li amrihi wa ta'atihi ku girmama shi ku ji nauyinsa ku yi masa ladabi ku bi umarninsa kada ku ce za ku yi raɗin kanku manzala sassanawa ya zama shine mai jagorantanku shi ya fi sanin menene maslaha na al'amuranku sannan kuma shi ya fi tausayinku fiye da kawunanku manzala sallama sawa'un yana raye ko baya raye wajibi ne ka girmama shi wajibi ne ka ji nauyinsa ka masa ladabi sabon manzon Allah sun aikata wannan a aikace suka ce idan suna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman tsuntsu yana kan mutum da yana tsoron in ya daga kansa tsuntsun ya tashi ba sa iya zurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido shi yasa masu siffanta sai ka samu waɗanda suke yara ne a wannan zamani saboda kurjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan haka na sun yi masa da'a ba su bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba sai da abun da ya shar'anta yayi umarni da shi saboda sun san a cikinsu akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su sanin maslahohinsu manzon Allah ya fi su sanin menene ya fi musu amfani a rayuwarsu da kuma addininsu shi yasa ba sa yin komai sai da shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da umarninsa sannan sun yi imani manzala sa sama ya fi tausaya musu fiye da kawunansu wato manzala ya fi tausayin ka fiye da yadda kake tausayin kanka wannan ubangiji ta'ala ba da wannan labarin ya ce nabiyyu aula bil mu'minina min anfusih annabiyyu aula bil mu'minina min anfusih annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi ya fi cancanta da ya jibinci al'amuran musulmi muminai ya kula da maslahohinsu fiye da kawunansu shi yasa a lokacin da kafin a saukar da wannan ayan idan ana bin mutum bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya masa sallah in aka zo da gawa ta wani sahabi sai manzon Allah sallama sai ya tambaya shin ana bin sa bashi idan ana bin sa bashi sai ce sallu ala sahibikum ku je ku yi abokin ku sallah in an ce ba a bin sa shikenan sai masa sallah wata rana an zo da wani aka ce ana bin sa bashi sai manzo Allah ya ce to ku je ku masa sallah sai Abu Qatada sai yake cewa addainu alayya ya rasulullah ni zan biya wannan bashin ya rasulullah manzo Allah sa sama sai masa sallah kullun idan ya zo sai manzo Allah sa sama ya ce masa ya maganan bashi sai ce har yanzu dai kullun ya maganan bashi har yanzu sai wata ran ya ya ce na biya ya rasulullah sai manzo Allah ya ce al'ana baradajjildatu to yanzu fatansa ta yi sanyi yanzu ya samu lafiya da aka biya masa bashinsa to amma da wannan ayan ta sauka annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sai mazala sa sama yace ana aula bil mu'minina min anfusihim man mata fa alaihi dainun fa dainu alayya wa man taraka shay'an faliwarathatihi mazala sa sama yace ni na fi cancanta a jikin al'amuran muminai duk wanda ya mutu akwai bashi a kansa ya ce to bashin yana kaina ni zan biya wanda kuma ya mutu ya bar wani abu na gado ya ce to wannan na magadansa ne magadansa su da su gada ni ba zan gaji komai ba to haka mazala sa sama yake tausaya wa sahabbansa haka yake ɗaukan ɗawainiyansu haka nan yake shiryar da su izuwa ga dukkan wani tafarki madaidaici to shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya wa sahabbai wa alamu anna fikum rasulullah ku sani fa a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku dinga yin abu da ka ka kirkiri wani tsari na addinin ka kayi shi alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ka je ka tsara wasu abubuwa na rayuwarka ko na addininka ko na ibadarka ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da kai ba baka isa kai wannan ba matikar akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yanzu da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisansa akwai sunnarsa saboda haka wajibinka ka koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi addininka kamar yadda ya tsara in kuma ba haka ba to wannan kana raɗin kanka ne ba kana yin irin addinin da Allah ta'ala yake son abota masa da shi bane domin ubangiji ta'ala ya ce wa'lamu anna fikum rasulullah ku sani a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ku yi masa da sai ce law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da zai bi ku a cikin da yawa daga cikin al'amura la'anittum da kun sha wahala a ce duk abin da kuke so shi yake yi duk abin da kuke so shi yake muku to da kun sha wahala duk abin da kuka zaɓa sai manzo Allah ya ce ayi duk abin da kuka zaɓa ayi to da kun shiga kunci da wahala saboda manzo Allah sama ya fi ku sanin ya kamata shi ya fi ku sanin me ya kamata a yi fiye da ku shi yasa zai tsara muku ko ya ko ka gamsu ko baka gamsu ba dole ka bi wannan tsari wannan tsari shine alkhairi abinda Allah ta'ala ya tsara maka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi alkhairi shine alkhairi ba abunda kai ka tsara ko wani ya tsara maka idan kace zaka zabi abu kai shi kake so manzon Allah ya tabbatar maka da shi ubangiji ta ce da za a yi haka da kun shiga cikin wahala da kunci dole ne ku sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai wani abu ne da ake cewa wai na zaune gonin kokowa idan Allah ta'ala ya baka jagoranci na jama'a sai wani ya ta ganin ai da ni ne da kaza zan yi ai da kaza yayi da kaza shi mai jagoranci na ko wasu abubuwa da yake hangowa abubuwan da kai kake gani ya kamata a yi su shi kuma ya hango in an yi su akwai wata mafsada akwai barnan da za ta faru idan an yi wannan abu abubuwan da zai yi wanda kai kana ganin cewa ba daidai ba ne shi kuma yana ganin in an yi su zai toshe wata kofa ta barna akwai maslaha a cikinsa shi ya fi ka sanin ya kamata to haka nan wani sai ya ce ai manzon Allah da kaza yi da kaza to amma sabon manzon Allah sai sama ba su shiga cikin wannan rudun ba saboda me saboda sun sallama sun miƙa wuya suna aiki da irin wannan ayoyin su duk abin da manzala su sama ya tsara musu a kansa suke abin da kuma bai tsara musu ba to suna nan suna jira menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa amma tafiya na tafiya da manzala su sama ya bar duniya sabai suka bar duniya shikenan sai wasu jama'a kuma suka kirkiro nasu abubuwan daban-daban wanda suke yin addinin su da shi aka yi ta samun khawarij da shi'a da mu'tazila da murji'a da sauransu da jahmiya kowa sai ya kirkiro nasa tsarin ya ce wai abu kaza shi ya kamata sai aiki da hankalinsa kawai ya manta akwai sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka gabatar da hankali akan dalili suka ce ai ba don hankalin ba da ba a fahimci alqur'ani da hadisin ba saboda haka in alqur'ani da hadisi ya karo da hankalinka kawai kai amfani da hankalinka ka bar alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun manta cewa hankalin naka bai kai hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi abin da manzon Allah ya tsara a ce ba shine daidai ba kai wanda ka tsara ya zamana shine daidai to wannan shine abin da ke ke tafiya haka nan idan kai kana jagoranci na da'awa ko karantar da jama'a to nan ma za ka dinga samun shawarwari daban-daban wannan ya ce da kaza kai wannan ya ce maka kaza wannan ya ce maka kaza kai da kake karatun nan kai ka fi sanin menene maslaha kai ka fi sanin abubuwan da ya kamata a yi wanda babu matsala saboda ka jarraba abubuwa ka jarraba nan an samu matsala ka jarraba nan an yi nasara ko kuma ka karanta wannan ka karanta wannan wannan malamin ga da yi wannan malamin ga da yi daga cikin malamai magabata to amma sai ka ga mutane wajen mutum ashirin ko talatin kowa da irin ra'ayinsa kuma kowa yana son ka bi irin wannan ra'ayi, wannan ya ce maka kaza wannan ya ce maka kaza wannan ya ce maka kaza to idan ka iya jagoranci za ka duba menene maslaha sai ka tafiyar da abun da kake gani shine maslaha din shine fi zama daidai amma in za ka bi ra'ayin jama'a to in ka bi ra'ayin wannan fa ka saba ra'ayin wannan sai ka yi wannan sai wani kuma zai ce maka a ah, kaza za ka sai ka bar wancan ka zo ka yi wannan sai wannan kuma ya ce maka kaza ne sai ka bari shikenan sai ka dinga yawo baka da manhaji guda ɗaya wato baka da hanya guda ɗaya wanda kake tafiya a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban jagoran wannan al'umma babu wani kuma wanda zai ce abun da yake so shine manzon Allah zai yi sai dai abun da manzon Allah sama ya gani cewa akwai maslaha akwai alheri a ciki shine zai koya wa al'ummansa kuma wajibi ne su bi sai ubangiji ta'ala ya ce walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ta'ala ya soyar da ku imani wannan ubangiji ta'ala yana gaya wa sahabbai ni'iman da ya musu da dukkan wani mumini ubangiji ta'ala ya sa ku kuna son imani ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka bi ta farkin waɗannan sahabban sannan wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata imani a cikin zukatanku a sai imani yakan zama ado a cikin zuciyar mutum imani ya dinga walwala a cikin zuciyarsa sai zama ba abun da ya fi masa daɗi kamar imanin da yake yawo a cikin zuciyarsa ubangiji ta'ala shi ya kawata masa wannan duk abin da yake sabanin imani na shirka ko na sabon Allah sai ji baya son sa sai dai in ya tina imaninsa da Allah ta'ala ya ji daɗi sannan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ubangiji ta'ala ya kiyar da ku fasikanci kuka ji ba kwa son fasikanci da kuma kafurci da ainihin wato sabon Allah kafurci shine abin da ke fidda mutum daga musulunci idan Allah ta'ala ya baka imani sai ka ji cewa ba ka son kafurci a zuciyanka ba ka son kwata-kwata kafurci ka ɗanɗani mai daɗin imani kenan domin manzon Allah sa sama ya ce abubuwa guda uku duk wanda suka kasance tare da shi to wannan ya ɗanɗana daɗin imani abu na farko an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu kuma ya zama Allah da manzonsa su ya fi so fiye da kowa ka fi son Allah ka fi son manzon Allah fiye da kowane abu ma'ana za ka gabatar da umarnin Allah da umarnin manzon Allah akan kowane umarni ko da mutumin wane ne yake in dai umarninsa ya saba da na Allah da manzon Allah to ba za ka bar na Allah da manzon Allah kai nasa ba shine ma'anan an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu sannan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah mutun ya so mutum baya son sa sai don Allah kana son sa saboda addininsa. sa saboda son gaskiyansa saboda kyawawan ɗabi'unsa saboda alkhairinsa yasa kake son sa to idan ka samu wannan siffan ka ɗanɗani daɗin imani sannan abu na uku manzala sa sama ya ce wa an ya karaha an ya'uda fil kufri ba da iz an qadahu minhu kama ya karahu an yuqdafa fin nari mutum ya ji baya son ya faɗa cikin kafurci bayan Allah ya tsamo da shi kamar yadda ba a son ya fada cikin wuta kamar yadda ba ka son aje baka cikin wuta haka kake kin kafurci to wannan shine ka zama mumini haka nan kuma sai ka ki fasikanci fasikanci shine sabon Allah da yake babba kuma mutum ya dinga lizinta yana yin sa wannan shine ake cewa fasik to duk wani aiki na alfasha na sabon Allah ka ji kana kin sa a ranka ba ka son sa kwata-kwata in mutum yana yi ba ka jin daɗi haka nan wal isyan shine dukkan sabon Allah manya da ƙanana ka ji cewa ba ka son su ubangiji ta'ala ya sanya wa sahabbai wannan a cikin zuciyarsu da kuma muminai bayin Allah wanda suka bi tafarkin sahabbai din sai ubangiji ta'ala ya ce ulaika humur rashidun waɗannan su ne shiryayyu wanda suka siffantu da wannan siffan su ne shiryayyu in kana neman shiryayyu a duniya wato mutumin da Allah ta'ala ya sa yana son imani sannan kuma yana imanin ya zama ado a cikin zuciyarsa sannan yana ƙin kafurci yana ƙin fasikanci yana ƙin sabon Allah sannan kuma uwa uba yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sau da kafa ba abun kawai ya ga dama yake addinin sa duk wanda ya siffantu da wannan siffan ubangiji subhanahu wataala ya ce waɗannan su ne shiryayyu waɗanda suka samu shirya a nan duniya wanda za ta tseratar da su gobe kiyama ya ake a gane mutum shiryayye ne a duniya shine a ga yana bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ya gane shi akan kansa shiryayye ne shine ya bi alqur'ani da sunnar manzala sa sama sannan kuma da ikhlasi ya zama don Allah yake yin addininsa da dukkan ayyukansa na ibada maganganunsa da ayyukansa yana yin su ne tsakaninsa da Allah wato ba don a yi ba masa ba ba don a ce yana yi ba to wannan shine wanda yake mumini kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min duk mutumin da kyakkyawan aikinsa ya faransa ya faranta masa rai muna na ayyukansa suka muna na masa rai mana ya ji rai da ya mummuna aiki ta wannan mumini ne a wata riwayan idza sarraka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min idan kai kyakkyawan aiki sai ka ji daɗi sai kai mummuna kuma hankalinka ya tashi ka ji babu daɗi ka dinga tuba kana koma zuwa ga Allah ta'ala to wannan kai ne mumini kuma kai ne wanda ka zama shiryayye a wajen Allah subhanahu wataala amma mutumin da idan zai yi ibada ko yana da'a a dole yake yi kawai ba a son ransa ba sannan sabon Allah in yana yana jin daɗi to wannan ba mumini bane ya binciki ya binciki imaninsa amma waɗanda suke jin daɗin da'a wa Allah ta'ala suke kin sabon Allah ba sa son sa hankalinsu yana tashi idan suka gansu a cikin sabon Allah ko suka tinkari sabon Allah da su koma to waɗannan su ne bayan Allah na gari kuma su ne shiryayyu sai ubangiji ta halaye fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala ya ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ne daga Allah ta'ala yi wa sahabbai ya ba su irin wannan imani da dukkan wanda ya bawa irin wannan imani wanda suka bi ta tafarkin sahabbai sannan wa ni'ima kuma ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala wato falala shine dadi ni'ima kan ni'ima kenan a baka a ƙara maka fiye da yadda ka cancanta Ke sa duk wanda ya ganshi mumini bawan Allah na gari to ubangiji ta'ala ne masa falala Allah ya ƙara masa ni'ima akan ni'ima sai zama bawan Allah na gari amma da Allah ta'ala bai lullube shi da rahamarsa ba ba zai waye gari akan haka ba shi yasa manzala suna yake cewa inna allaha yudil dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya wanda yake so da wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so in ka waye gari ka ganka mumini to bangi ta ta'ala maka falala yana son ka sannan wallahu alimun hakim Allah ta'ala masani ne kuma mai hikima masanin wanda ya cancanta ya bashi shiriya ne sai ya bashi wannan ko bai cancanci shirya ba bata ya cancanta sai kaga ya bata sannan ubangiji ta'ala mai hikima ne a cikin maganganunsa da ayyukansa da abun da ya shar'anta da abun da ya kaddara duk abun da Allah ya faɗa sai kaga akwai hikima a ciki duk abun da Allah ya aikata akwai hikima a ciki duk abun da Allah ya shar'anta na addini akwai hikima a ciki kai baka isa ka kawo wani abun daban kuma ka ce shi ya fi dacewa ba sannan haka na abun da Allah ta'ala ya kaddara wa bayinsa akwai hikiman da ya sa ya kaddara musu sawan wannan abu alkhairi ne ko sharri sai dai mu ba lalle ne mu san menene hikimar wato wannan abun ba shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce washarru laysa ilayka ba a dangantawa Allah ta'ala sharri in ya halicci sharri ko ya kaddara sharri to akwai hikimar da yasa ya kaddara wannan abun kai a ganin idon ka shine sharri wannan abun amma wajen Allah ta'ala akwai hikimar da yasa ya kaddara wannan abun sai Allah ta'ala ya ce wa in طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Ubangiji ta lace wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma idan jama'a guda biyu daga cikin muminai suka nemi su kashe juna to ku yi sulhu a tsakaninsu wannan yana so ya kashe wannan wannan yana so ya kashe wannan ko wannan jama'a suna son su kashe wannan wannan suna kashe suna son su kashe wannan fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin jama'a sai suka zalunci ɗayan to faqatilu allati tabghi ku yaƙi waɗanda suke zaluncin hatta tafiya ila amrillah har sai sun koma zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at in suka koma zuwa ga al'amarin Allah suka bar zaluncin fa aslihu bainakuma bil adli wato ku yi sulhu a tsakaninsu da adalci wa aqsitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ta'ala yana son masu adalci wannan ayan abu na farko tana nuna mana cewa ko da mutum ya kashe ɗan uwansa musulmi bai fita daga sunansa musulmi ba yana nan a mumini shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu idan jama'a guda biyu daga cikin mu'minai suka kashe juna ko wani ya kashe wani ko ya nemi ya kashe wani a cikin su sai ya ambace su mu'minai bai ce minal kafirina ba sai malamai suka ce an ambace su mu'minai tare da cewa kuma suna kashe juna saboda kisa baya fidda mutum daga musulunci ko da da kashe wani tare da cewa kisan kai babban laifi ne Allah ta'ala ya haramta ka je ka kashe dan uwanka musulmi ba tare da haƙƙi ba kuma ubangiji ta'ala ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadha Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azima duk wanda ya kashe mumini da gangan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada masa wutan jahannama ita ce makomarsa dai da goma a cikin wutan jahannama sannan Allah ta'ala ya yi fushi da shi kuma ya tanada masa azaba babba saboda haka kisan musulmi ba karamin laifi ba ne ko manzo Allah sallallahu alaihi yace wala zahabu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim ayi asaran duniyan nan gaba ɗayan ta yafi sauki a wajen Allah ta'ala akan a kashe mutum wanda yake musulmi a kashe mutum musulmi ɗakin kaba duk darajar da take da shi Allah sa sama ya zo yana kewaye ɗakin kaba yana cewa mamakin darajanki da ƙanshinki da alfurmanki amma wallahi ran mumini ya fi ki alfurma ke kaba mutum ya je ya ɗauki ɗakin kaba ya rusa shi dutse dutse ka dinga sassaƙe blok ɗin kaba kana saukewa a ƙasa shi ya fi maka sauƙi a kan ka kashe ran mumini ƙwaya ɗaya domin kaban gaba ɗayanta ba ta kai ran mumini daraja ba duk da darajar da ɗakin kaba yake da shi to yanzu idan za ka yi wannan tunanin ba za ka zub jinin musulmi ba tare da haƙƙi domin yanzu ka sawwara ka yi tunani da mutum zai ɗauki makami yanzu ya tafi kaba ce zai rusa ɗakin kaba don Allah duniya ya za a gan shi ga wani nan yanzu zai ya rusa ɗakin kaba kowa a duniya yana ji sai ya tsine masa kuma kowa ya san wannan ya tinkari wani babban al'amarin da ya fi ƙarfinsa to wallahi haka ya fi maka sauƙi a kanka kashirin mumini sai dai idan mutum bai sani ba to tare da girman wannan laifin amma idan mutum ya kisan kai din kuma yana nan a mumini wannan ita ce aqida ingantacciya aqidan ahlus sunna wato ba sa gaggawan kafurta musulmi tare da cewa akwai hadisan da zahirinsu suna nuna kaman kisan musulmi kafurci ne daga ciki akwai qitalul muslimi kufrun wa sibabuhu fusuqun wato zagin musulmi fasikanci ne kashe shi kuma kafurci ne shine zahirin hadisi amma nan ba ana nufin kafurcin da zai fidda mutum daga musulunci ba kufrun duna kufri wato buturci haka nan a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku dawo kafurai bayana shashin ku ya dinga dukan wuyan shashi ma'ana ku dinga kashe juna kaga zahiri yana nuna kawai mutum ya fita daga musulunci to amma ba haka bane ba kafirai ana nufin wanda suka fita daga musulunci ba wanda suka buturce wa Allah subhanahu wataala ba su gode masa ni'iman da ya musu ba domin idan da za ka ce kashe musulmi da za a ce kafurci ne malamai suka ce to da Allah ya yi umarni kuma da kafurci a wannan aya domin a nan wanda ya zalunci na ce a kashe shi faqatul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah Allah ta'ala ko ba zai umarni da abun da yake da kafurci ba to shi yasa imamul al-Bukhari ya kafa dalili da wannan ayan ya ce mutum ba zai fita daga imani ba saboda saƙo wa in azumat ko da saɓon ya girma ba zai zama kafuri ba dalili shine saboda wannan aya wannan saɓanin khawarij da ainihin mu'tazila wanda su suka ce duk mutumin da yake son kai da gangan ya kafurta ya bar addinin musulunci kuma ya shiga cikin kafurci ji khawarij kuma zai dawoma a cikin wutan jahannama amma mu'tazila suka ce ya fita daga musulunci amma bai shiga kafurci ba yana manzila baina manzilatain yana tsaka tsaki amma kuma sun ce zai dawama a wutan jahannama to wannan bil haqiqa ba aqida ce ingantacciya ba aƙida ta ingantacciya shine mutum baya zama kafuri da sababin wani sabon Allah da yi matukar wannan sabon Allah bai kai ridda ba ko bai kai shirka ba wannan kuma shine yasa dole ne wasu hadisai na manzala sa sama ka fahimci fassarar su irin wannan hadisan da na karanta a baya da kuma waɗannan hadisan wala ya zani zani hina zani wa huwa mu'min wala ya sariqu sariqu hina sariku wa huwa mu'min wato mai zina baya zina lokacin da yake zina alhalin yana mumini mai sata baya sata lokacin da yake sata alhalin yana mumini to kar ka yi zaton kuma da aka ce ba yana mumini ne yake satan ba kar ka yi tamanin cewa kuma ya fita daga imani yanzu ya zama kafuri idan kai wannan fahimtar sai ka ce duk wanda ya zina ya zama kafuri wanda ya sata ya zama kafuri a'a yi babban laifi dai ya zama fasiki saboda shari'a tana da wasu sunaye wato ko su suna da ake ce musu alfazu shar'iyya wato musulunci shi ya zo da wa'annan sunayen da babu su daga ciki akwai almuslimu musulmi akwai almumin akwai alkafir akwai almushrik akwai almunafik akwai alfasik kaga alkafir wanda ya kafurcewa Allah gaba daya shi kwata-kwata ya ce ba zai bauta Allah ta'ala ba kaga wannan musulunci ne ya sa masa wannan sunan in ba haka ba kalma tana iya ɗaukan wasu manoni daban akwai al-mushrik wanda yana bautan Allah kuma yana bautan gunki musulunci ne ya sa masa wannan sunan duk wanda ya siffantu da wannan siffan sai a kira shi da wannan sunan sannan akwai al-fasiku wato musulmi ne amma kuma ya fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala musulmi ne amma kuma yana sabon Allah yana barin wajibi ko yana aikata manya manyan laifuka wannan shi ake cewa fasiki akwai kuma almunafiku shi ma shari'a ne ta raɗa masa wannan sunan wato mutum da ya ɓoye kafurci a zuciyarsa yake bayanar da munafurci yake da musulunci a zahiri musulmi ne amma a baɗi ne kuma kafuri ne wannan ana ce masa munafuki a shari'a sannan akwai almuslim musulmi wanda shi ba munafuki ba a zahiri yana bautan Allah subhanahu ya yi imani da Allah ta'ala sunansa musulmi wato ya yi imani irin gama garin imani irin imani da za a ce maka ka sallama ka miƙa wuya wannan kuma ko fasiki ana gaya masa wannan suna a ce masa musulmi fasiki sannan akwai na gaba shine wato almuminu mumini mumini kuma shine wanda gashi musulmi kuma ya kai kololuwa a imani yana aikata wajibi yana barin sabon Allah sannan yana yin nafilfilo wannan ne ake cewa mumini to wannan kololuwa ta daraja ta imani shine wanda mai zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake da wannan kololuwa ta daraja ta imani din wala ya zani zani shi ne ya zani wa huwa mumini mai zina ya zina yana mumini sai dai yana musulmi mai sata ba ya sata lokacin da yake mumini sai dai yana musulmi kawai musulmin ma fasiki sannan kafiye wannan sata to wannan an kore masa wata babbar siffa ce daga cikin siffofin musulmi amma ba an kore masa sunan musulunci bane domin mumini shine wanda Allah ta'ala ya bada labarin sa a cikin suratul anfal yace innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wato muminai sune wanda in an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala sai zukatansu su tsorita in an ce ka ji tsoron Allah sai kurjinin Allah ya kama ka in an ce Allah ya ce sai ka ji hankalinka ya tashi kurjinin Allah ya kama ka in an karanta musu ayan alqur'ani su ƙara imani kullum aka karanta aya imanin kai ƙaru kuma sannan sun dogara da ubangiji subhanahu wataala suna tsaye da sallah suna ba da zakka ubangiji ta ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan ne mu'mine na haƙiƙa to a musulmin za ka ga ba kowa bane wani in an ambaci Allah baya jin zuciyarsa ta tsorita yana ganin kwarjinin Allah ta'ala imaninsa bai kai haka ba wani za a karanta ayoyin ba su ƙara masa imani ba imaninsa bai kai haka ba amma kuma yana nan a mumininsa tunda bai kafurcewa Allah subhanahu wataala wani sallan za a ga yana yin ta da ga dama wani zakan ma baya bayarwa wani tawakkalin sa babu shi ba mai karfi ba yana nan a musulmi amma kuma ba mumini ba shi yasa da aka tambayi Hassanul Basri aka ce masa a mu'minun anta kai mumini ne sai ce al'imanu imanani imani kala biyu ne yace idan kana nufin al billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal jannati wan nari wal wa ana bihi mumi. in kana nufin imani da Allah da manzanninsa da littattafai da mala'iku da tashi alƙiyama da aljanna da wuta yace na yi imani da wannan wannan kuma zaka ka yi alfahari da wannan shi yasa ka cewa kanka musulmi wannan wajibi ne amma ka cewa kanka mumini to wannan abu ne mai nauyi kaman kana tsarkake kanka ne wala tuzakku anfusakum sai Hassan al-Basri yace amma idan kana nufin qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun har zuwa karshe in kana nufin irin wannan imani wanda in an ambaci Allah zuciyanka za ta raurawa ta girgiza in an karanta ayoyin alqur'ani su kara maka imani kana da cikakken tawakkali da sauran siffofin muminai wanda Allah ta'ala ya ce wannan shine mumini na hakika yace fa wallahi ana la adari a mu'minun ana amla yace to wallahi ban sani ba ni mumini ne ko ba mumini bane in wannan kake nufi to kaga wannan kololuwa ne na imani mutum bai zai wa kansa taskiya ce ai ni mumini ne ni bawan Allah ne a'a in kai haka zaka halaka wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ta'ala shi ya san waye fi tsoron sa kar ka tsarkake kanka to me zina bai zai yi zina ba lokacin da yake da imani irin wannan amma imani irin na gama garin musulmi to za a samu wanda ya siffantu da wannan siffan kuma yana zina ko yana shan giya ko yana sata ubangiji ta'ala ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma idan wasu daga cikin musulmi jama'a guda biyu suka nemi su kashe juna ku yi musu sulhu sai aka ambace su musulmi duk da kasancewa suna neman su kashe juna wato imani da Allah subhanahu wataala hawan hawa ne kowa da irin gwargwadon nasa kuma kar ka ga na wani ba mai karfi ba ne ka ɗauke shi wani walakantacce ko shi bai da kima a wajen Allah ta'ala wallahi ta yiwu a zahiri ka ga mutum yana wasu ayyuka na sabon Allah amma kuma yana da kima a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda imanin da yake ɗauke da shi da musuluncin da yake ɗauke da shi wani ya zo wajen sa sama ya sha giya aka masa bulala ya sake tafiya ya dawo aka masa bulala har sau uku yana shan giya ana masa bulala kuma bai daina ba a na ukun sai sahabbai suka ce Allah ya tsine masa ma aksara ma yuta bi mamakin yawan zuwa zuwa da ake da shi ya sha giya a masa bulala ya sha giya a masa bulala manzo Allah ya ce kar ku zama la takunu aunan lishaytani alayhi kar ku taimaki shaytan a kansa yace fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu manzo Allah ya ce ai wannan mai shan giya yana son Allah yana son manzo Allah sama kar ku sake faɗa to mai shan giya a ce yana son Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya masa wannan shaida saboda imanin da yake tare da shi sannan haka na manzala sallama wani makaho ya ce masa ya zo da Allah ya masa sallah a gidansa bai zai iya zuwa masallaci ba sai ya riki wurin wurin sallah ya dinga wa mutanen sa jambi manzala sallama sai ya je wannan ƙauyen kowa sai ya fito daga cikin musulmi manzon Allah ya zo ana ta murna ana ta murna sai wani mutum ɗaya daga cikin musulmi sai bai fito ba sai wani ya ce ina wane ne kan sai wani ya ce ai munafiki ne wannan munafiki manzon Allah ya zo wuri kai kuma ka ce kana can kana wasu shungullan ka kana ayyukan ka sai suka ce munafiki ne manzon Allah ya ce kar ku faɗi haka fa innahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah ya faɗi la ilaha illallah yana neman yardan Allah da wannan saboda haka kar ku ce shi munafiki ne ba munafiki ba saboda haka imani a cikin zuciya yake kada mutum ya gaggawan kafurta ainihin wato musulmi ko da ya yi wani abu na sabon Allah kuma komin girman wannan abun hadisi ya tabbata a cikin bukari daga abu bakra manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana khutuba sai ya zama a tare da shi akwai alhassan bin ali wato jikansa hassan dan fadima sai ya dinga kallon hassan kuma yana kallon sauran jama'a shikenan sai ya ce ya nuna hassan ya ce ibni haza sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn azimatayn min al-muslimin wannan dan na zai zama shugaba kuma ina fatan Allah ta'ala ya sulhunta tsakanin mutane guda biyu ko jama'u guda biyu daga cikin musulmi da shi wannan kuma sai ta kasance a lokacin da aka ba aka yi wa muawiya mubaya'a a lokacin da sayyidina ali ya rasu mutanen iraki sai suka yi wa hasan mubaya'a hasan bin ali mutanen sham sai suka yi wa muawiya mubaya'a suka ce shine khalifa aka dinga rikici aka dinga rikici a ƙarshe alhassan bin ali shine yace ya sauka yace ni na sauka ni yanzu ba khalifa bane yayi haka ne hikina da dima'il musulmi don ya kare jinin musulmi shikenan da ya sauka sai aka zauna lafiya to manzala sallallahu alaihi sai yace Allah zai sulhunta mutane guda biyu manya manya jama'a manya manya guda biyu daga cikin musulmi gashi suna yakan juna wannan lokacin amma manzala sallallahu kuma ya ce musu musulmi a sai don musulmi suna yakan junansu ba su fita daga cikin wato sunan musulunci ba suna nan a cikin musulmansu to ubangiji ta'ala ya ce fa in bagat idahuma alal ukhra faqatul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah in ɗaya zalunci ɗaya to ku yaƙi azzalumin idan jama'a biyu suna rikici in ma su zama duka azzalumai ko ɗaya azzalumi ɗaya kuma ba azzalumi ba idan dukkanin su azzalumai ne suka kawo tashin hankali a gari aka nemi a sulhunta su bari suka ki to za a iya yakan su a gama da su domin gari ya zauna lafiya in kuma bangaren jama'a ɗaya ne suke zaluntan ɗaya bangaren to wannan kuma sai a haɗa kai a taimaki waɗanda ake zaluntan a yaƙi azzalumin sai an gama da su idan sun ƙi su dawo kan hanya kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka yana azzalumi ko abun zalunsa abun zalunta Anas bin Malik yace ya Rasulullahi idan an zalunce shi mun san yadda zamu taimake shi yace to yaya zan taimake shi kuma alhalin yana azalimi azalimi ana taimakon sa ne manzala ta sama yace ka hana shi yin zaluncin ka kama hannunsa ka hana shi zalunci yace fa zalika ka iyahu wannan shine ka taimake shi saboda haka a yaƙe shi na taimakon sa ake domin ana hana shi ana hana shi yin zalunci wannan ayan tana nuna cewa duk mutumin da ya fito yayi wa shugaba tawaye yace zai yaƙi shugaba to ya halatta a yaƙe shi wanda shine abun da ya faru a zamanin sayyidina abubakar sai wasu suka yi tawaye aka ce ku kawo zakka sai suka ce ba za mu kawo ba ai ubangiji ta'ala cewa yi kuz min amwalihin sadaqatan ya rasulullahi karbi zakka daga dukiyarsu wai manzo Allah ne aka ce karba ai ba a ce abubakar ya karba ba kuma zakka ta wajaba akan kowa rukuni na addini musulunci sai suka ki su bada zakka suka yi wa abubakar tawaye suka ce ba za su ba zakka ba sai na abubakar sai eh, shi ya runduna aje a yaƙe su saboda wayannan suna ake cewa bugatu wato masu yi shugabanni tawaye sai suka shirya runduna sai na abubakar ya shirya runduna zai yaƙe su sai na umar sai bai gane wannan matsalan ba sai ya samu abubakar sai ya ce abubakar yanzu ka je ka kashe jama'a ka yaƙe su alhalin suna cewa la ilaha illallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام yanzu Allah ya Allah ta'ala ya umarce ni in yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah in sun faɗi la ilaha illallah sun kubutar da jinanensu da dukiyoyinsu da kuma abin nan sai a haƙƙin musulunci sai karanta sai na Abubakar wannan hadisin sai sai na Abubakar ya ce to ai manzon Allah ya illa bi haqqiha sai dai da haƙƙin la ilaha illallah in an taɓa haƙƙin za a iya yaƙan mutum ko da faɗi la ilaha sai ce wa zakatu min azami huquqiha zakka yana daga cikin manya manyan haƙƙin la ilaha illallah yace wallahi law mana uni anaqan kanu yu'addunahu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltum bidhalik yace da da su hana ni wato ɗan ƙaramin raƙumi wanda a zamanin manzala sa suna ba da shi ni su ce ba za su bani ba yace wallahi sai na yake su akan wannan shikenan sai na Umar sai ya fahimci matsalan aka shirya runduna kuma aka je aka yaƙe su saboda sun hana zakka wato sun hana zakka kuma sun yi wa shugaba tawaye shine aka je aka yaƙe su wato idan mutum ya hana zakka shi akan kansa shi kadai yanda ake shi ne hukuma ta tilasta masa dole sa ya ce a zo a lissafa dukiyansa a kwace zakka din a bawa talakawa hakkin su amma in suka shirya runduna suka ce za su yaƙi shugabannin to wannan kuma sai a yaƙe su wannan sune ake cewa al-buqat ubangiji ta'ala yace fa in fa'at idan wannan jama'a suka dawo kan hanya to fa aslihu bainahuma aka ce zalunci ne wannan kudina sai suka ce a to mun daina to sai a musu sulhu kuma kada wani abu ya sake faruwa kuma a yi musu sulhun nan bil adali da adalci ka ba mai gaskiya gaskiya ka ba mara gaskiya gaskiya azzalumi yana nan azzaluminsa wanda aka zalunta kuma an zalunce shi Allah ta'ala ya ce wa aqsidu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsidin Allah ta'ala yana son ainihin wato masu adalci masu adalci suna da darajoji ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-muqsituna yawmal qiyamati ala manabira min nurin an yaminir rahmani wa kilta yadayhi yaminu alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wal masu adalci ranar alkiyama za a dora su akan mimbari mimbari na haske a daman ubangiji subhanahu wataala manzo Allah ya ce dukkan hannayen Allah masu kyauta ne wayannan adalai su ne masu adalci a hukuncinsu masu adalci a cikin iyalensu masu adalci a cikin dukkan abun da aka jibinta musu suke jagorantansa wanda suke adalci Allah ta'ala zai tallata su ranar alkiyama sannan kuma ya ɗaukaka darajansu saboda Allah ya ba su shugabanci sun tafiyar da shugabancinsu yadda ya dace sun yi adalci sannan ubangiji ta'ala sai ya ce innamal mu'minuna ikhwatun innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون Ubangiji ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwatun Lallai tabbas yan uwa muminai yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin yan uwanku guda biyu wato mumine a dunkule suke yan uwan juna ne ko da suna kashe juna ku yi sulhu tsakanin yan uwanku wanda aka kashe da wanda ake kashewa da wanda yake kisa ne sannan wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun domin a tausaya muku musulmi yan uwan juna ne kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimu mumini dan uwan mumini ne musulmi dan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba kuma ba zai mika shi zuwa ga wata halaka ba kamar yadda baka son ka cutu to haka nan ba za ka so dan uwan kai cutu ba Allah sa ya ce la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li imanin ɗayan ku ba zai tabbata ba ba zai cika ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so a kansa idan kana so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka to wannan shine ka cika mumini amma idan kana neman dan uwanka musulmi da bala'i da zalunci to wannan baka zama cikakken musulmi ba baka zama cikakken mumini ba wanda ya zama dan uwan mumini sannan haka nan a wani hadisi na muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis wal umma wato misalin muminai a cikin soyayyansu da kuma tausayawa juna da suke yi da jibintan al'amuran juna da suke yi manzon Allah sassama ya ce kamar jiki ne kwaya ɗaya idan wani ɓangare na jikin ya samu matsala to sauran ma masu ya amsa idan kansa na ciwo sai ka ji sauran jikin ma babu lafiya sai ka ji bayi da kazar kazar in yatsansa na ciwo sai ka ji zazzabi ya rufe shi kuma ya kasa yin bacci saboda sauran jikin yana kishin yatsan shi ma abun ya shafe shi to ya kamata idan musulmi yana cikin bala'i ko a Amurka yake ka ji a jikinka cewa an cutar da kai kamar ma da a ce wani bangare na jikinka aka cutar saboda musulmi gaba daya a dunkule suke wuri daya a wani hadisin Manzala sassama ya ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu mu'mini dangane da ɗan uwansa mumini kamar gini ne shashi na karfafa shashi a dunkule suke wuri ɗaya sun haɗa karfin su suna tausayawa juna kamar gini ne idan bangare ɗaya rushe to ɗaya bangaren ma yana kan hanya amma in duka bangarorin ginin suna nan a kafe to za ka samu kuma ginin yana da ƙarfi rushewansa yana da wahala to mutum ba zai yadda ya zalunci ɗan uwansa mumini ba ko ya bari a zalunce shi ba ko ya walakanta shi in yi haka bai yi yan uwantaka bai nuna yan uwantaka ta addinin musulunci ba sannan a wani hadisin mazala sassama yake cewa innal mu'mina min ahli iman bi manzilati ar-ra's min al-jasadi ya'lamu al-mu'minu li ahli al-imani kama ya'lamu al-jasadu lima fi ar mu'mini dangane da sauran yan uwansa mu'minai kamar kai ne a jiki mu'mini yana jin radadin abun da yake samun yan uwansa mu'minai kamar yadda jiki yake jin radadi idan kansa yana ciwo ko idan wani abu ya taba kansa in aka fasa maka aka fasa maka kai sai ga duk sauran jikinka ma bai da lafiya saboda haka abubuwan da suke faruwa a duniya na bala'in da aka shiga na kashe musulmi da ake yi da ji musu rauni da ake yi sawa'un a nan ko a kasashen larabawa ko a kasashen turai to wajibi ne ka ji a ranka cewa wannan abu ya shafe ka kuma ka ya tashi cewa fa ana cutar da dan uwanka musulmi idan ka ya yaka shine ka cika ainihin mai imani saboda koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi na cewa duk musulmi su dunkulu su zama iri ɗaya sai manzo Allah sa sama yake koya al'ummarsa ya kamata musulmi ya dinga yi wa ɗan uwansa addu'a ta alkhairi ba tare da ya sani ba wannan zai taimake ka ka dinga jin cewa musulmi ɗan uwanka ne manzo Allah sa sama yace iza da al muslimu li akhihi bi zahrin ghaibi qala al malaku amin wa laka bi mithlihi idan musulmi yayi wa ɗan uwansa addu'a ba tare da dan uwan ya sani ba masa addu'a na alkhairi mala'ika sai ce amin kai ma Allah ya baka irin wannan abun da ka roƙa ni to yanzu idan kana son ka ji cewa yan uwa musulmi gaba ɗaya yan uwanka ne kana ji a jikinka to don Allah ka tahi cikin dare ba tare da kowa ya sani ba ka ɗaga hannu ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa musulmi ya ji kansu ya ba su lafiya bala'in da suke fama da shi Allah ya yi musu ka dinga wannan addu'an Allah ya shirye musulmi idan wasu suna da bala'i suna cikin bala'i wata ƙasa ko Falastin ko Siriya ko ina ne ka nassanta sunan ƙasan ko kuma ka san sunan mutumin ka ce wa ne Allah ya yi masa masifan da yake ciki ko bai da lafiya ko talauci ya masa yawa ka roƙi Allah subhanahu wataala ya yi masa to idan kana yin wannan ko shakka babu zai zama akwai yan uwantaka ta musulunci a zuciyarka kuma kullum ka dinga haka ka gani kullum ka dinga haka sai kaga dukkan musulmi sun zama ɗaya a wurinka kowa ɗan uwanka ne ba za ka nemi abun da zai cutar da shi ba kuma ba za ka bari a cutar da shi ba sannan sai ubangiji ta ala ce يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ubangiji ta lace ya ayyuha alladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu mutane su dinga yi wasu mutane izgilanci wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhu waɗanda ake wa izgilancin akwai wani ya zama sun fi masu izgilancin alkhairi kar ka rena musulmi dan uwanka kar ka walakanta shi watakila shi wannan da kake walakantawan yafi ka alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala sanaka nan wala nisa'un min nisa'in kada mata su dinga yi wa wasu mata izgilanci asa an yakunna khairan min hunna zai iya wa ya zama waɗanda ake wa izgilancin sun fi masu izgilancin daraja a wajen Allah subhanahu wataala kada ke mijinki mai kuɗi ne ko iyayenki mai kuɗi sun saya miki gwalagwalai da atamfa masu tsada su fawas da sauransu ki kalli wasu matan kuma sai ki gansu cikin maskana a cikin talauci mazajensu ba masu kuɗi ba iyayensu ba masu kuɗi ba ki ce za ki musu izgilanci manzo Allah ubangiji subhanahu wataala ya haramta wannan wato irin ba'an nan mutum ya fito cikin miskini cikin maskana talauci rigansa ba yanda yake kai kuma ka fito tsaftsar da kayanka mai tsada shikenan ka dinga masa ba'a kana masa izgidanci suwa ne gayu kenan ka riganka nan tana da kyau ai wannan ta kai dubu ashirin ga wannan yadin daga london ma ina ganin aka turo shi aka yi odansa irin nan abubuwa to kada ka yi haka ubangiji ta ce zai iya yi wa wanda kai wa izgidancin ya fi ka alkhairi kuma wannan wani nau'i ne na girman kai girman kai shi yake sa mu ya haka don an tambayi manzala sa sama menene girman kai wato manzala sa sama yayi magana ne akan girman kai yace la khulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri duk wanda a zuciyansa akwai daidai da ƙwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba in ji manzala sa sama sai wani ya tambaya ce ya rasulullah to za ka ga wani mutum rigansa mai kyau takalminsa mai kyau ka gaina ta tsetsefe gashinsa da gemunsa ina son da ya fito fes-fes ɗan gayi shi ma wannan girman kai ne manzo Allah ya ce a'a wannan ba girman kai bane inna laha jamilun yuhibbu jamal Allah mai ado ne yana son ado yana da kyau mutum ya ado sai ce al-kibru badarul haqqi wa ghamdun nas abinda ake cewa girman kai a gaya maka gaskiya ka kibi ka ki yadda da ita ka ki karbanta saboda ba daga wurin ka ta fito ba wannan shine girman kai sannan kuma wa ghamdun nas da walakanta jama'a kowa ba komai bane kai ne wani abu idan kai haka to ka zama mai girman kai kuma kai da shiga aljanna kan sai abun da hali yayi to duk mutum mai yi wa mutum ba'a saboda Allah ya maka arziki ko ya baka mulki ko ya maka wata ni'ima ta wayewa ko ta ilimi ka zo kana yi wa mutane izgilanci to wannan kana cikin hadari kana da wani nau'i na girman kai kuma wanda kake wa izgilancin zai iya wafi ka daraja wajen Allah subhanahu ta'ala don manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarrahu da yawa da ka samu mutum wanda yake mai kura-kura a jikinsa mai buguza gashi ba yanda yake in an zo shiga wani wuri kofa da ana ta tutture shi ana ta tutture shi amma da zai rantse da Allah ya ce Allah sai yayi ruwa to sai Allah yayi ruwan domin kada ya kafara saboda darajansa a wajen Allah subhanahu wataala Allah bai zai bar shi kafara ba amma kai ka dauke shi babu yanda yake kawai to haka nan za a ga mutum kama walakanci amma yana da daraja a wurin Allah ta'ala saboda ai darajar tsoron Allah ne kuma attaqwa ha huna tsoron Allah yana zuciya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a gangan jiki bane inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya kallon wato suran jikinka ko jikinka ko gayunka yana kallon zuciyanka ne akwai alkhairi a ciki ko babu alkhairi za a ga wani zahirinsa fes fes amma baɗininsa ba kyau wani kuwa za a ga zahirinsa ba kyau amma baɗininsa mai kyau ne wani kuma duka biyu zahirin da baɗinin mai kyau wani kuma zahirin da baɗinin dukkaninsu babu kyau to za ka rena mutum sai Allah ya daraja shi manzo Allah sallallahu yana zaune da sahabbansa sai ya ce musu yatluqu alaikum rajulun min ahli janna wani daga cikin yan aljanna yanzu zai fito wani dan aljanna zai fito sai ga wani mutum ya fito takalminsa a hannunsa bai sa takalmi a kafansa ba gemunsa yana ta ɗiga da ruwa yana ta tafiya fuya fuya kaga mutum dai akan hanya ka ganshi yana tafiya ba takalmi kuma ga takalmi yana rike da shi ai ka ɗauka kansa ba ɗaya ne shikenan sai wannan mutumin ya fito shine dan aljanna washe gari manzo Allah ya ce yanzu dan aljanna zai fito shikenan kawai wannan mutumin sai ya sake fitowa da irin wannan siffa gemunsa na ɗigan ruwa yana rike da takalminsa kuma a hannu yana tafiya ya zo ya wuce kuma washe gari manzo Allah ya ce tulu alaikum rajulun min ahli janna yanzu dan aljanna zai zo ya wuce sai mutumin ne ya sake wucewa ya zo ya fita sai wani daga cikin sabbai sai ya ce wallahi ne sai na je na bincika wannan bawan Allah wani irin aiki yake yi ne saboda bai shahara cikin sabbai yana yana wasu ayyuka na a zo a gani sai je ya same shi a gidansa sai ce masa na samu matsala da babana ne sai ne na kaurace masa kwana uku nake so in zo in zauna a wurinka zuwa kwana uku sai ce bismillah ya zo ya zauna tare da shi ya kwana a ɗakinsa ya ɗauka mutumin nan kwana yake ƙiyamun laili da karatun ƙur'ani da zikiri sai ga mutum yana ta shirga bacci yana ta shirga bacci da asuba ta aka kira sallah ya alwala ya tafi sallan asuba washe gari ma haka ya ga mutumin nan bacci kawai yake ta yi sai asuba ya tashi ya je sallan asuba washe gari ma haka sau uku shikenan sai ya ce masa bawan Allah wallahi ni ban bata da babana ba abun da yasa na zo wurinka shine manzon Allah sallallahu alaihi sau uku yana cewa dan aljanna zai wuce sai ka zo ka wuce kuma ga irin siffar da kake wucewa da ita shi nake son in zo in gani kan wani irin aiki kake ne ka samu aljannan nan kuma sai na zo na ga ban ga wani abun a zo a gani ba menene kake yi sai ya ce masa shine dai wannan abun da ka gani abun da ka ganin nan shine sai ya juya ya tafi da ya juya ya tafi sai kira shi ya ce zo ya ce sai dai ni ina da wani abu guda wallahi ba na kwana a zuciyata ina jin haushin wani musulmi ya ce ina da wannan kam sai wannan ba Allah ya ce masa to wallahi wannan shi ne baka wannan darajan kuma shi ne wanda ba za a iya ba shi ne baka darajan ya kwana baya kwana ina jin haushin wani musulmi shine sa ya zama dan aljanna to kaga wannan yana nuna yan uwantaka ta musulunci da kuma gyaran zuci zuciyarsa ne a gyare amma yanka ga zahirin sa fa ba ka yi ba ba to a sai mutum ya kamata a ce dukkan musulmi yan uwansa ne yana son su baya adawa da su baya gaba da su yana musu addu'a alhalin ba su sani ba addu'o'i na alkhairi wannan shine zai ɗaukaka darajarsa ba ayyuka na zahiri wanda galibin kowa da kowa yana yin su ba ubangiji subhanahu wataala yace la yaskar qaumun min kaumin kada maza su yi wa maza wato isgilanci wato qaumun in an faɗi wannan kalman ta haɗe namiji da mace gaba ɗaya amma kuma akan faɗa akan faɗe ta a maza zalla kuma ba dalilin shine wannan ra'ayin ta alqur'ani amma ina zaka bi ta tafin larabcin an ce qaumun to maza da mata kawai ake nufi in maza ake so sai a ce rijalun idan mata ake so a faɗa sai a ce nisa'un in duka ne sai a ce qaumun to sai qur'ani ya nuna mana qaumun ana faɗansa a matsayin maza shi shikenan Allah ta'ala shine mahalicin larabci la yaskar qaumun min qaumin kada maza su dinga yi wa maza izgilanci zai iya yi waye ya zama masu izgilancin ba su kai waɗanda ake wa izgilancin wato daraja ba waɗanda ake wa ba'a ana walakanta sun su suka fi daraja akan wanda suke yin ba'a kuma sai ya sake cewa wala nisa'un min nisa'i kake nan qaumun a can ana nufin maza haka nan mata su ma kar su dinga yi wa junansu ba'a da izgilanci da walakanta juna su ma zai iya ya zama waɗanda ake wa izgilancin sun fi alkhairi fiye da ainihin masu izgilanci sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wala talmizu anfusakum kada ku dinga aibanta kawunanku kar ka dinga aibanta dan uwanka musulmi ka dinga aibanta duk inda ka zauna kana cin namansa kana ta faɗan laifinsa wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza wannan ba daidai ba ne ka ɓata jama'a wani haka Allah ya jarabe saboda rashin aikin duk inda ya zauna sai ya ɓata wani ai shi ne yi kaza idan mutum ya alkhairi ba zai je ya faɗa ba amma yana yin wani abu wanda yake na kuskure shi na ya samu hanyar da zai je ya yaɗa to bangi ta ala hana wannan wala talmizu anfusakum kar ku dinga aibanta kawunanku ku dinga aibanta yan uwanku musulmi hadisi ya tabta abu jabira ya ce manzon Allah sassama ya zo madina ya ce babu wani mutum daga cikinmu face yana da laƙabi guda biyu ko guda uku wanda daga cikin wa'annan laƙuban akwai laƙabin da baya son a ambace shi da shi don an ambace shi da shi sai ya fushi sai ake ga manzo Allah ya rasu in wannan suna an kirawa ne da shi baya son sa wato kamar irin sunan tsokana haka ana ga mutum don a ɓata shi manzo Allah da aka gaya masa wannan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan wala tanabazu bil alqabi bi isalismul fusuq ba'da iman wala tanabazu bil alqab kar ku dinga bata juna da laqabi ku dinga sawa juna munanan laquba ka kira mutum da sunansa mai kyau shine ka nuna kana son sa idan wani ya sa masa wani suna marar kyau to ka nisanci kiransa da wannan sunan shine ka nemi ku zauna lafiya da shi ballantana kuma a ce kai ne zaka sa masa wannan mummunan sunan Allah ta'ala hana wala tanabazu bil alqab yace bi isal ismul fusuq ba'da al iman tir da suna na fasikanci bayan imani bayan ka zama mumini sannan kuma ka ɗauki wani suna na fasikanci ka raɗawa kanka ko ka wa wani ubangiji ta'ala bai yarda da wannan ba wato wasu Allah yana jarraban su wai in ba sun kira kansu da sunan kafurai ba ba za su ji daɗi ba ga sunan da babanka ya yanka rago ya kira ka da shi suna mai kyau irin na musulunci wanda musulunci ya yarda da shi amma sai mutum wai saboda ya zama cikakken dan gaye sai ga wannan sunan ƙauyanci ne shi za a dinga kiransa ibrahim ko usman shikenan sai je ya sa wa kansa sunan arna wani arne da ya shahara a kullo ko a rawan disco ko a kiɗa da waƙa sai ya sa wa kansa wannan sunan ko an ko ne ya sa masa ana kiransa kuma yana jin daɗi shi yana ganin wannan abun burgewa ne haka za ka ga wasu suna suna sa wa kansu irin wannan wannan kuskure ne sunanka na musulunci shine sunanka shi yasa idan mutum ya musulunta yana da munanan sunaye ba canja masa ake ba mutum ya musulunta sunansa aka ce Jacob ba sai a canja masa Muhammadu ko Ahmad ko Aliyu ba to kai kuma ya kana Aliyu kuma yanzu ka sawa kanka Jacob wai shine sunanka kaga wannan mun suna ne wai mutane suna so su burge ne saboda koyarwa na addini yayi nisa kowa sai ya dinga laƙabawa kansa laƙabi sai kaga abokanai sun yi group to kowa da wani suna za a kira shi wannan a ce masa digilin digala wannan a ce masa jos kila wannan a ce masa roli sasa wannan a ce masa kaza caka buge gashi nan dai sunaye daban-daban kuma daɗi yake ji ana gaya masa yana yana yana yana yana ɗagun kai wannan bi salismul ku ba dal iman a kira ka da suna mai kyau ba da suna irin wannan ba irin na arna wanda Allah ta'ala ya ne musu yake musu dabbobi ne sun fi dabbobi ma bata to bangi ta'ala ya ce wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuqu ba'da al-iman tir da suna na fasikanci ba mutum ya zama imani wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wanda bai tuba ba ya daina kiran kansa da mummunan sunaye ko ya daina kiran wani bai tuba ba ya daina kiran wani da mummunan suna ba to waɗannan sune azzalumai wato wanda suka fita daga da'ar Allah subhanahu wataala idan mutum ya sawa kansa suna na fasikanci karka kira shi da wannan sunan ka share shi kawai ko da yana jin daɗin wannan sunan kuma yana buƙatan ka masa nasiha cewa ya daina yadda ana kiransa da wannan sunan ta na kai ka je ka yaba masa wannan sunan ubangiji ta ala ce idan mutum bai tuba ba to ya zama azzalumi wanda ya fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma zai dandana kudarsa idan an yi tashin alkiyama wato wannan kuma duk farashin koyarwa ne na addini da rashin kishin addini ake samu irin wannan abubuwan amma wallahi matasa da a ce ana musu tarbiyya ana koyar da su addini duk da sun ji wannan abu wani kauyanci ne sai wanda bai waye ba irin wayewa na addini shi yake ganin haka din wayewa ne amma duk wanda ya waye wayewan addini irin wani abubuwan duk kauyanci yake ganin su kai mutumin da yake son wannan abun tausayin sa zaka dinga ji kuma kana ganin sa ba kauye ne bai waye ba kai ne waye to amma jama'a suna bukatan a ilmantar da su ne har su gane haka idan ba ilmantar da su ba ba za su taba gane wannan ba za mu tsaya a nan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu addininsa ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh